This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da kuma mita 42 da kuma 61. A jamhuriyar Nijar ma ana iya jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. Zuwa masu salamu alaikum barkanmu da yammacin yau. sunana bello habib galadanci tare da aliyu mustapha sokoto muke fata kun wani lafiya yau fara na zagayowar bikin samun yancin kai a jamhuriyar niger za mu leka can domin jin ko me yake faruwa ne ga wannan jama'a wanda suka samu wannan rana haka sannan wai wani irin mataki ya kamata a ɗauka ne wajen gani an gudanar da zaɓe a yankunan najeriya da rigingimu suka shafa musamman ma jama'a da tarzoma ya raba da gidajensu ka rubuta ka ce kana so a maka kaura ko transfer daga inda da ka yi rajista. Za a saka musu mara a bar murɗiyan zaɓe a tabbatar da an ba su dama sun jefa ƙuri'a kamar yadda kowa ke jefa a duk inda suke. Tambayar da muke su kuma ku bugo ku amsa mana kenan wani irin mataki ya kamata a ɗauka wajen gani an gudanar da zaɓe a yankunan Najeriya da rigingimu ya shafa. lambobin mu ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tara plus da ɗaya gaban lambobin nan yanzu fara cikakkun labaran duniya. To jama muna fata kowane lafiya. Jami'ai da kuma mazauna ƙauyen sun ce wasu mahara da ake jin 'yan Boko Haram ne sun kashe mutane 32 sun yi awon gaba da wasu sun fi lokacin da suka kadar wa kauyen gumsuri da ke jihar borno nigeria shi wannan farmakin a ranar lahadi a kai shi a cewar wasu daga cikin mutanen kauyen da suka gudu zuwa maiduguri ƙauyen na gumsuri dai yana can kusa da garin chibok wato inda aka sace 'yan matan na metan a watan afrilun da ya gabata kuma tashar talabijin ta cnn ta ruwaito wani mazaunin wannan ƙauyen yana cewa maharan sun bullo ne ta shiyoyi guda biyu suka shigo kauyen suna ta harbe-harbe da manyan bindigogi kuma suna cinawa gidaje wuta da bayan sun sa musu man fetur to yayin da wannan take faruwa can a abuja kuma wata kotun soja ce ta yanke hukuncin kisa ta hanyar abin dige kan wasu sojoji su hamsin da hudu da aka ce an same su da laifin wai sun kisa yaƙi boko haram din a can arewa maso gabacin najeriya sojan najeriya dai sun daɗe suna kukan rashin makaman faɗa da sauran kayan aikin da suke bukata domin su iya tunkarar 'yan boko haram din. har ila kuma wasu rahotanni sun ce yanzu su 'yan boko haram din sun fara shiga suna kai hare-hare a cikin kasar kamaru inda yau ma hukumomin kamarin suka ce sun kashe 'yan boko haram 116 da suka shiga sashen arewacin kasar a jiya. to aliyu karshen ta dai 'yan majalisar dokokin kenya sun zartar da wasu dokoki da ke cike da rigima masu alaka da karfafa tsaro amma fa sai bayan da suka baiwa hamata iska tukunna suna ta cillawa juna zage-zage da sauran bakakin maganganu yau a cikin zauren majalisar waɗannan dokokin da aka amince da su a yau laraba za su ƙara tsawon lokacin da ake iya ɗauka ana tsare da mutanen da ake tuhuma da laifin aikata ta'addanci sannan kuma an tanadi horo mai tsanani akan duk wata kafar yada labarai da aka samu tana ba da labaran da ake ɗauka masu kawo tashen hankula kenan ko tashi zaune a wannan ƙasa masu sukar lamirin sun ce da sabbin dokokin nan fa su takura wa 'yanci mutanen wannan ƙasa su hana su iya faɗa albarkacin bakinsu to amma shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce in ba wanda ake ke son aikata laifuka ba ba wanda zai ji tsoron waɗannan dokoki to kuna jin labarai daga sashen hausa murya amurka a washington dc fatar shugaban white house wato shugaban amurka ta white house ta ce gwamnatin amurka din tana yi wa satar asirai na duniyar gizo da kwamfuta da aka yi daga kamfanin sony a na amurka a matsayin matsalar shanin tsaro mai gauni kuma yanzu haka majalisar tsaro ta shi shugaba barack obama suna nan suna kokarin su yi tunanin irin martanin da ya dace a maida kan wannan kakakin fadar ta white house josh ernest ya ce shaidar da suke da ita na nuna cewa wannan aikin na abin da suka kira wani kwararre ne da ya san abin da yake yi to sai dai ernest bai fito balo-balo ya zargi koriya ta arewa da laifin ba kamar yadda wasu ke yi illa kawai ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike to sai dai kafofin labaran amurka su kan sun rawaito wasu jami'ai da suka ce ba sa son a faɗi sunayensa suna cewa wannan karan aikin koriya ne ta arewa ko da yake ba su fayyace yadda suka gane hakan ba satar wannan dabban bayanan ta hanyoyin duniyar gizo na intanet dai ya dauki wani sabon salo bayan da waɗanda suka shirya abin suka fara barazanar ta'addanci akan duk gidan sinima da ya kuskure ya nuna wannan sabon sinima din da ake kiran shi the interview a jiya larba ne kamfanin sony ya ba da sanarwar cewa ya janye nuna wannan sinima na the interview bayan da gidajen sinima da yawa suka ce su ba za su nuna shi ba ƙungiyar masu zaren bayanan asirai na kwamfuta da ake kira guardians of peace su ne suka yi barazana da cewa duk wanda ya je kallon wannan sinima din zai gane kuransa har ma suka ɗauko magana harin sha ɗaya ga watan satumbar 2001 da aka taɓa kawo amurka suna jan kunnen mutane da cewa kowa ya nisanci zuwa kallon wannan sinima majalisar ɗinkin duniya ta ƙaddamar da wani gagarumin asusun neman kuɗaɗen da za a tallafa mutanen siriya da su akalla miliyan goma sha takwas da turzumar kamar shekaru hudu da ake a wannan ƙasa ta tada tsaye kenan zaune tsaye inda majalisar ke cewa fa lalace za a buƙaci akalla dala biliyan takwas da dubu ɗari hudu domin ɗaukan nauyin su a cikin shekara mai zuwa waɗanda ake son baiwa waɗannan da agajin sun haɗa da mutanen siriya da ke cikin siriya da waɗanda suka rasa mahallansu da kuma waɗanda wahala ta tilasta wa gudu zuwa wasu ƙasashen makwabta ita a yi wannan rigimar dai ta siriya ta faro ne tun zanga-zangar lumana a watan maris na shekara sha ɗaya amma kafin a ankara fa wannan zanga-zanga ta rikide ta koma yakin basasa gadan-gadan wanda zuwa yanzu dai ya janyo halakar mutane sun fi dubu ɗari biyu majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan rabin duk asibitoci da makarantun siriya a wannan yakin ya na kunshi san na ƙasa saboda wannan yaki da ake yi a can siriya cikakkun labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc da madala idan ba a manta ba a jiya ne tsohon shugaban kasa janar Muhammadu Buhari mai ritaya ya zaɓi farfesa Yemi Osinbajo a matsayin abokin takarar shi a zaben shugabancin Najeriya a shekara ta 2015 inda zai kara da shugaba Goodluck Jonathan da abokin takarar shi Alhaji Namadu Sambo. To jama'ar da ke zaune a kudu maso yammacin kasar sun bayyana ra'ayinsu game da wannan zaɓi da janar Buhari ya yi. Wakilin Hassan Umar Tambol ya bincika mana. Suna na ɗayar kansila. Ya ka ga zaben da aka yi ma farfesa a matsayin mataimakin janar Buhari? Gaskiya ganin nake ni a nawa zato gaskiya ganin nake ya dace don saboda abin da sako nake gani ya dace don a yankin da yake za a iya samun ƙuri'u wanda za su wadatar da mutane. don muddin ba a ɗauko shi ba irin shi yawancin mutane ba san shi ba amma gaskiya ya fice sosai wanda mutane suna ƙorafi akan cewa gaskiya ya dace. Suna na Umaru Muhammad Omar Jagal wanda kowa aka sani da Omar Jagal. Me za ka ce a game da zaben da aka wa farfesa mataimakin janar Buhari? Eh gaskiya zaben da aka wa farfesa yomi ogujbanjo gaskiya zaɓe ne mai kyau kuma wanda suka zauna suka yi wannan la'akarin yayi sabili in an lura da yadda hakar siyasar najeriya take tafiya yanzu wani wuri ana nuna cewa ana cewa ana amfani da kabilanci wasu kuma su ce amfani da addini to kaga yanzu aka ɗauko shi a matsayin farfesa kuma gashi babban pastor kaga wannan allah da muna sa cewar jam'iyyar apc a arewacin najeriya da kuma a kudancin najeriya in allah da za ta samu karkuwa da fata allah ya mana jagoranci a 2015 hassan da magana kaso shanu ibadan me za ka faɗa a game da wannan zaben da Buhari da na mai taimaka masa. To ni ina fashe so fatan alheri. Allah ubangiji ya sa wanga abu aka yi mai zama alheri gare shi. Sannan kuma Allah ya kawo mana haɗin kai tsakanin mu da kabilun ƙasar gabaki daya. Kana ganin ya dace da wannan mukamin na mataimakin shugaba. Allah ya dace ina kuma farfesa murna ɗari bisa ɗari insha Allah. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Inda an bakin daga muddin an je bakin da Hassan Umar Tambora a yau ne jamhuriyar Nijar fa take bikin cika shekaru 56 samun yancin kai daga Faransa. To a can birnin Dosa da ke Nijar din. A nan ne gwamnatin kasar ma ta yi biki na musamman domin tunawa da wannan rana. To jama'a gani yanzu haka a dandalin nan da aka keɓe domin gabatar da wannan shagulgula na ranar tunawa da samun 'yancin jamhuriya da ƙasar Nijar ta yi ranar 18 ga watan Disamba kenan wanda ranar 18 ga watan Disamba na shekarun 1958 zauke yanzu shekaru kenan 56 da ƙasar ta Nijar ta samu 'yancin kasancewa jamhuriya daga tura mulkin ƙasar Faransa kafin isowar shugaban ƙasa a wannan dandali ga wasu 'yan ƙasa da na firanta da su kan ra'ayinsu dangane dangance da wannan rana malam barka da yau sai ka gabatar da kanka kuma ya kake ji dangance da wannan rana ta yau assalamu alaikum suna na alhaji umar hassan alhamdulillah gaskiya tsakanin da allah ina jin daɗi ba kankane ba domin me don saboda mota na na ɗauko tun daga fatakot na zona don saboda kishin nijar don ni dan nijar ne ka san mu a waje muke amma muna son kullum muna zuwa gida saboda mu shiga cikin yan uwanmu mu ji daɗi. Bayan kammala wannan jerin gwano da aka yi gani a gaban mai girma shugaban kasa ranka ya daɗe barka da yau. Da albarkacin wannan rana wane sako ake da zuwa ga al'ummar Nijar. Wannan rana rana ce ta murna kuma eh, biki na cikin shekara 56 da girka jamhuriya ƙasarmu eh, ta Nijar. wannan bikin ga wannan gamin mun yi shi a nan doso kuma kun sani albarkacin wannan biki akwai ayyuka da yawa da mun kai domin amfanin jama'a doso kun gani doso alhamdulillah ta sake fuska sosai da sosai. Mun gode excellence, merci beaucoup. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga dandalin da aka gudanar da shagulgulan 18 Desambar a jihar Doso. Rayuwa a duniya abar tsoro ce ummina kyakkyawan asali a waiwai tsatso madalla a gaida abdullahi mamman amadu a daidai wannan lokaci fa da hankula suka koma kan siyasa a najeriya wai wani tanadi hukumar zaɓe ta yi wa jama'ar da rigingimu suka shafa a arewa maso gabashin ƙasar musamman ma waɗanda tarzoma ta raba da gidajensu wakilin murya amurka a birnin tarayyar najeriya abuja nasir adamu hikaya ya bincika mana sunana abdulaziz muhammad sharif ni automobile electrician ne inda za a yi ƙuri'a inda za a yi zaɓe tsakani da allah don yanzu ga abun da ke tafiya kamar ni yanzu na je in karbi katin zaɓe na sai aka ce mini wai ga suna na ya fito ga lamba na ya fito ga komai na ya fito amma bani da katin zaɓen wai sai an je an bugo wani aka ɗauki sunana da da haka maganar ta susunce. Babban zaɓen Najeriya na ƙara karatuwa watan biyu na shekara mai zuwa, inda masu kada kuri'a da dama ke korafin har yanzu ba su amshi katin dindindin na zaben ba. Wannan ma ga waɗanda ke zaune cikin salama kenan, ina ga waɗanda rikice-rikice suka raba da muhallansu suke gudun hijira a sassa daban-daban na arewacin Najeriya har ma da ƙasashen makwabta. Wasu daga 'yan gudun hijirar ma na ganin ba za su samu damar kada kuri'ar ba, ko da a ce ma sun samu rajistar. Abun kunya ma manyan mu yan eh, North East manyan abun kunya ta kai ci suna nan suna yawo suna ne campaign 2015 sun manta halin da suke ba su da gari sun manta kan cewa akwai yan wasa baya. Ina sha ku nuna yanzu idan ana cikin wannan tashin hankali ku dai kuna nan kamar ba za ku fayi zaɓen ba. Ah ba mu zaɓen ba. Mu ba mu zaɓen ba. Mu zaɓen za mu yi ka a mai mana garin mu. A mai mana garin mu in ma ba mu yadda ba Allah Allah Allah ne ya ora mana ba mu da komai mu yadda A mai mana garin mu fara from 00 mu fara sabuwa. a mun zo Abuja mun ba wanda muka sani a nan muke kwana titi muke kwana a bace muke kwana kuma Abuja mana bi ana mana kame ba mu da gata ba mu san muke yi ba wannan ya sanya na tambayi mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan ya yan gudun hijira ko waɗanda suka kaura daga garuruwan su na asali za su samu kaɗa ƙuri'a ne tsarin da ita hukumar zaɓe ta yi shine kamun zaɓuɓɓuka ɗin na dubu biyu da goma sha biyar kamun kwana talatin zuwa wannan eh, zaɓuɓɓuka da za a yi kana iya zuwa ofishinmu na karamin hukuma ka sami jami'inmu ka rubuta ka ce kana so a maka kaura ko transfer daga inda da ka yi rajista zuwa inda kake yanzu. Baya ga wannan matsalar ma wasu tambayoyin da za su biyo baya su ne shin hukumar zaben ta tanadi dukkan kayan aiki don gudanar da zaben da zai hana dakatar da zaben bayan an fara kamar yadda ya faru a zaben da sha 2011 shin hukumar zaben da matasa masu yau ƙasa hidima za ta yi amfani ko kuma za ta tallata neman wasu matasan ne da za su dace da wannan aikin tunda masu yau ƙasa hidima akwai inda ba sa shiga a halin yanzu nasiru adamu kayan murar amurka daga abuja najeriya madala a gaida nasir a hikaya har yanzu muna kan wannan batu na zaɓe musamman ma a arewa maso gabashin najeriya da kuma jama'ar da rigingimu ya raba da gidajensu ga ɗan rajin kare hakkin bil'adama aminu sule to wajibi ne dai a yi tanadar musu da za su kada ƙura'a dole ne majalisar dokoki su yi dokoki wanda zai ba su dama a su inda suke suka da ƙura wajibi ne a ba mutane dama su a saka musu mara a bar murɗiyan zaɓe a tabbatar da an ba su dama sun jefa ƙuri'a kamar yadda kowa ke jefa a duk inda suke. Madalla ɗan rajin kare hakkin bil'adama kenan amma yin a Najeriya mun gode ya Jaminu. To a hira da nake nan da ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama Aminu Sula a Najeriya kar a manta dai nan gaba kaɗan zan buɗe layukan waya sai ku bugo ku gaya mana. Wawan irin mataki ya kamata a ɗauka ne wajen gani an tabbatar an yi gudanar da zaɓe a yankunan Najeriya da rigingimu ya shafa musamman ma cikin tsaro kuma jama'ar ma da suka rabu da gidajensu wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da suna nan dai wasu na cikin Najeriya wasu kuma suna kasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Kar a manta lambobin mu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara ɗaya sifili biyar hudu takwas a sa alama tara plus da ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Yau da birnin Shehu zan fara wane ne a Sokoto? Halo. Eh, wa alaikum salam wane ne? Eh, Malam Usman ya kaga ya kamata a wannan ramari na zabe ne. <laughs> Ya dace kuma kamata to layin malam usman bashi da kyau bari mu je nan makwabtaka kebe wai a kebe yawuri daga yawuri to wani ne a yawuri ne fi u na na kowa yawuri malam na nafi'u na kowa ya kaga ya kamata a bullo wannan lamari na zabe ne to gaskiya wannan lamari na zabe mu dai abinda zamu kira gare shi don Allah don Annabi a yi zabe tsakani da Allah wanda yake wanda ya ci zaɓe a bashi ba a yi murɗiyar zaɓe ba. Malin Nafi muna magana muna eh? magana waɗanda rigingimu ya da gidajensu da kuma arewa maso gabashin Najeriya inda wasu yankuna ma yanzu haka suke hannun mayakan sa kai ya ka gani. yanzu mutanen da eh, suka rabu da gidajen suke gudun hijira mutane suna kokowan abin da za su ci ma ba su samu ba ba su da mahalli ba magani ana maganar zaɓe a wajen wayannan ya kamata ma a tausaya musu tukun a fidda su daga yanayin halin da suka samu kansu ciki kafin a magana ma su zafi ba. madalla malam fi da ke bar maji adamawa adamawa ne assalamu alaikum suna na tela maluma mukan daga jihar adama najeriya sunan ka tela tela maluma mukan to malam tela ya kaga ya kamata a wa zaɓe ne a wannan yankuna inda ake fama da matsaloli eh to gaskiya sai dai kamar yadda nake gani kamar mutanen jimeta wa mutanen mobi wanda suka zo a jimeta nan a kawo musu akwatuna su su yi zaɓe a wajen kamar su mai duguri ma a yi irin haka ya fi gaskiya zuwa a yi zaɓe a wancan wuraren kan ba zai yi ba ni ka gani na. to ma da daga dama bari mu je jigawa wa jigawa ne. alo to mun rasa na jigawa idan ba a manta ba dai a halin yanzu akwai 'yan takarar shugaban kasa karkashin jami'ar pdp a hantsar akwai kuma na apc a hantsar kuma dai ana nan ana ta kammala zaɓuɓɓukan cikin gida a jam'iyyu daban-daban duka a faɗin najeriya saboda zaben shekaru 2015 da za a yi to amma kuma wani babban batu da ke damun kasar shine rashin tsaro musamman arewa maso gabashin kasar shine muke so mu ji daga wajen ku waɗannan matakai kamata a ɗauka domin gani mutane da suke wannan yanki sun samu sun yi zaɓe wane ne a maiduguri ne Eh, yakubu ne. Malam Yakubu ya ka gani ya kamata a bullo wannan lamari. Yakubu. Eh, abin da ya gani a gaskiya yanayi gwamnatinmu na yanzu a gaskiya duk suka samu a cikin wannan yanayi din ya kamata su ɗau mataki wanda gaskiya duk koda mutumin da yana kasan waje ne a tura su yi zaben su daga can kai da kake mai maiduguri yanzu ɗaya daga cikin malam yakubu eh? kai da kake maiduguri ɗaya daga cikin bayanan da wannan matsaloli ya shafa Eh, wani irin mataki kaga ya kamata a ɗauka domin a tabbatar an yi zaɓe mai inganci kuma cikin tsaro a gaskiya ya kamata duk wanda ya bar yanayin ya bar wurin da yake a samu a ɗau mataki duk wurin a a musu kati su samu su jefa kuriyarsu a a gaida malam yakubu daga mai bar mu ji nasarawa nasarawa ne Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Shafale Kafin Magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa barka da aiki malam. Barka ka dai malam Shafale ya kaga kamata bullo wannan lamari ne na zaɓe a yankunan da ake fama da rigingimu. Wallahi wannan lamari ne inda eh, shugaban zaɓe lamu na Najeriya za ta wani sansa inda aka samu rigingimun nan don akwai mutane da dama da suka babbazu hmm. to da za a samu wuri inda za a keɓe musu da za su samu su zo su jefa guri'ansu in ba haka za ta yi ba kuma a sakan ma mutane mara su samu su jefa guri'ansu inda za ta yi amfani da fatan gwamnatinmu na najeriya za ta ji wannan kuka namu mu talakawa muna roko allah ya sa mu launa lafiya kuma allah ya sa mu gama lafiya Madalla Shafare daga Nasarawa bari kuma mu koma Kebbi waye a Kebbi ne. Eh Muhammad Abubakar. Malam Muhammad Abubakar ya ka gani wannan batun ne. eh to abin da matsala shi ne wato za a ga duk wani ya mutum kusan a ce haka aka yi bukata ita gwamnati ke bukata wannan abin saboda haka suna da wuya wato a yi tarihin wani abu wanda zai sa su a da aka kora din su kada gwarin su hakikani akwai ban takaici ga wannan al'amari hmm. saboda ya kamata a ce ita gwamnati ta maganin wannan abu amma ta ki da ta yaya za ta yi maganin shi eh ta yaya za ta yi maganin wannan abin yadda ka lissafa yanzu ai ta ci kowa sani mallan yanzu wannan matsala yanzu da a ce yanzu wato wannan Najeriya ta shiga yaki ne da wata wata kasa haka ne za a yi haka za a yi dai eh haka za a yi haka za a yi ba da zan wani da gangan ne gurin ta madalla malam muhammad abubakar bar mu je gombe waya gombe ibrahim umar ne gwarzo daga kaltingo gwarzo ya kaga wannan lamarin ne ya za a yi da jama'ar da suka samu matsaloli musamman suka rabu da gidajensu a arewa maso gabashin najeriya da kuma waɗanda suke nan bangaren a hali yanzu amma kuma babu tsaro gaskiyan magana shine a kullum idan aka yi hira da mr nick da zan sai ya nuna kaman babu matsala amma wallahi matakin da suke ɗauka gaskiya bai gamsar ba ko da wasa wallahi bai gamsar ba. Me yasa bai gamsar ba? Ya kamata a ce mutanen da suke gudun hijira a duk inda suke tun a yanzu sai a fara ba su dama su je suna samu su yi rijista don su kada kuri'a inda suke amma an ce sai kwana talatin kafin zaɓe ai lokaci ya ƙure. madalla malam ibrahim na gombe waya kace ta karshe a daidai lokaci hudu saura mintuna takwas a nan birnin washington dc mun gode sai gobe za mu kara bude layuka kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago ba haka ake ba bata garagu tofa himma bata garaga to duk barkuje da ake yi himma bata garagu babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na Mare amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan afirka masu taka gani a kasashen waje Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙoƙarinta na ci gaba da taimakawa ƙasashen duniya domin yaƙi da 'yan ta'adda, kan ta kare 'yan Amurka duk inda suke cikin duniya. Wannan ya sa ƙasar ta Amurka ware lada mai tsoka ga duk wanda ya samar da bayanai masu inganci da zai kai ga cafke wasu 'yan ta'adda su hudu da suka addabi yammaci da arewacin Afirka. Ta ce na farko a cikin wannan sahu kuwa shine Hamid el Elkari da Ahmed El Telemis, waɗanda su ne suka kafa ƙungiyar haɗa kan 'yan jihadi na ƙasashen Afirka ta yamma, wanda ake kira mujuwa a takaice. Kuma su waɗannan mutanen tsoffin 'yan ƙungiyar Alƙa'idat ne. Ta ce misali, Khalid el-Banawi an ce shi ne jagoran 'yan ta'addan Najeriya na ƙungiyar Ansaru. Sai kuma Abu Yusuf Al-Muhajirin, wanda yake ƙwararre ne a harkar haɗa bama-bamai. wanda yake da hannu dumu-dumu wajen kai farmaki a lokuta daban-daban a ƙasar Masar. Amurka ta ce duka waɗannan mutanen hudu sun sha kai hare-hare ga inda take da sha'awa kana sun sha kama 'yan ƙasar waje suna garkuwa da su. Albanawi dai asalinsa ɗan Najeriya ne kuma an shi ne a da 1976 kuma ƙungiyarsa ta Ansaru ta sha kai hare-hare na ta'addanci tare da sace mutane a ƙasar wato ta Najeriya. Sai dai sanannen sunansa shine Muhammad Usman. kuma ana kiransa Khalid El ko kuma Abu Hafsat. Shi kuma El Kari ɗan ƙasar Mali ne, amma an haife shi ne a ƙasar Mauritania a shekarar 1970. Ya ce shi ne ya kai harin nan na shekarar 2012 wanda kuma ya sace 'yan ƙasar Algeria su bakwai masu aikin diplomasiya a ƙasar Mali. Kana ya fito da hoton bidiyo yana barazana ga masu kallamirin ƙungiyarsa wadda aka sa ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan ta'adda na duniya musamman ma hukumar tsaro ta amurka shekaru biyu da suka gabata shi dai alkali ana kiransa abu kukum ko kuma amadu ulkairum shi kuwa ahmed el telemsi an haife shi ne a shekarar 1977 shi ma ɗan ƙasar mali ne kuma ɗaya daga cikin shugabannin mujuwa wasu daga cikin munanan ayyukansa na ta'addanci wanda ya ƙaurin suna shine wani mummunan harin da ya kai a watan maris na shekarar 2012 a tamaran sat da ke kasar algeria wanda ya sa mutane 23 suka samu munanan raunuka kuma ana kiransa da suna abdulrahman al amar ko kuma abdulrahman tauji yayin da shi kuma abu yusuf al-muhajirin an haife shi ne a ranar bakwai ga watan satumba na shekarar 1986 a masar ya yi ƙaurin suna a harkokin ta'addanci a yankin sinai inda ya fi mayar da hankalinsa akan abubuwan da suka shafi al'amuran jihadi tare da kaiwa fararen hula da hukumomin gwamnati waɗanda ba su da dokokin addinin islam ba wani suna da ake kiransa da shi shine hamza al-asmaskin don haka yanzu haka akwai lada mai tsoka da ya kai na dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanai inda za a samu albanawi alkari da el talismi kana da wasu dala miliyan uku wanda zai kai ga cafke almuhajirin kasar amurka ta alkawarin cewa duk wanda ya samar da waɗannan bayanai za a bincika kana za a adana sirrinsa duk wanda ya bada waɗannan bayanai kana za a lale masa kuɗinsa cas-cas hawa kuma ƙasar na amurka ta ce a shirye take ta kare duk wanda ya bada wannan bayanai a duk inda suke a cikin duniya ta ce don haka duk mai wani bayani game da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen kana yana iya kaiwa ga ofishin jakadancin amurka da ke kusa da shi ko kuma ya aika da shi ga wannan adireshi wato www.rewardforjustice.net ko kuma adireshin imel kamar haka info at rewardsforjustice.net ko kuma ana iya kiran wannan lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Barin maida kojin Aliyu ba mu takaitattun labaran duniya. kuma mazauna ƙauyen gumsuri da ke jihar birnin najeriya sun ce wasu mahara da ake yan boko haram ne sun kashe mutane 32 a wannan ƙauyen sun kuma yi awon gaba da wasu sun fi ɗari lokacin da suka kai mashi hari a ranar lahadi shi dai kawai yana can kusa da garin chibok ne inda daga nan ne aka sace 'yan matan na chibok su 200 a watan afrilun da ya gabata ƙarshenta 'yan majalisar dokoki na kenya sun zartar da wasu dokoki da ke cike da rigingimu da ke da alaka da batun ƙarfafa tsaro a ƙasar to amma sai bayan da suka bai hamattansu iska tukuna suna ta zagin juna tuna jijjifawa juna baƙaƙen maganganu yau cikin zauren majalisa ɗin dokokin da aka amince da su a yau laraba din za su kara tsawon lokacin da ake ɗauka ana tsare da mutanen da ake tuma da laifin aikata ta'addanci kuma sun tana da horo mai tsanani akan duk wata kafar labarin da aka samu tana da ba da labaran da ake ɗauka masu kawo tashin hankali ne kuma kawo muku labarin cewa fadar white house shugaban amurka ta ce gwamnatin ƙasar tana yawa satar asirin duniyar gizo na kwamfuta da aka yi daga kamfanin sony mai yin sinima a matsayin matsalar shanun tsaro mai gauni kuma yanzu haka tana tana irin martani da ya kamata ta maida To madalla jama'a abinda shirin namu na yau baki ɗaya ƙunsa kenan sai kuma goben Allah ya kai mu za mu dawo da wani sabon shirin. Muna taya murnar ɗaurin aure tsakanin Hajira Lawan da Haruna Sa'id Ibrahim ran 20 ga watan Disamba da karfe goma za a yi shi na safe a majami'ar Ekuwa lamba ɗaya ta jihar Kano. Allah ya bada albarka aure yanzu a madadin shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya kama labarin duniya da kuma Julie Lethal Gresham ta da sauti ta bada umarni sai injiniyan Calvin Fowler. ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sanjima This program has come to you from the Voice of America, Washington.